namiji kamar raƙumi da aka yake yana son ki ba zai hana ya miki tutsu ba taurin kansa ya fi na jaki idan ya so ya butsere miki haka zaki bi shi in kina son zaman lafiya a ki ita ko mace kamar wutar lantarki take dai duka saba da ita wallahi sai ta maka shokin lallaba ta ake idan ku rabu lafiya amma idan ka ce za ka rinka banta koyaushe sai ka taɓa ta to a wajen taɓawa wani ba za ka dawo ba mu yi haƙuri da juna a wajen zamantakewa ta aure kowa da alherinsa kowa kuma da inda yake da gazawarsa